matsalar a halin da ƙasa take ciki da kiraye-kiraye da ake yi cewa matasa su fito a yi zanga-zanga. Ni ina da kira guda biyu. Kira na farko shi ne ga hukumomi. Ya kamata shugabanninmu a ƙasar nan da Allah su matso kusa da talaka su ga ya yake rayuwa su matso su ji labari daga bakin shi ya yake rayuwa wala Allah ina zaton mutanen nan ba su san yadda sama da 80% na 'yan Najeriya suke rayuwa ba ne ba su sani ba domin kuwa da sun sani ba za ka ji an ba da rahoton cewa gwamnoni na arewacin Najeriya yana faɗin wannan daga abin da na gani BBC sun rubuta. Gwamnonin arewacin Najeriya sun kashe kuɗi naira na gugan naira naira biliyan ɗari tara biliyan ɗari tara a cikin tsakanin wata uku ko shida shine wannan mudda shine na manta wata uku ne aka rubuta ko wata shida wannan rahoton BBC sun wallafa shi baya da sati uku da ya wuce a cikin wannan watannin sun kashe naira biliyan ɗari tara ɗan Najeriya in ba ka san biliyan ba bari in ce maka miliyan miliyan in kai ta tarawa ga miliyan ɗaya ga ƙaro wata a ce biyu sai ka yi dubu sai a ce biliyan sai ce to wannan miliyan miliyan ɗin so dubu mai da ta gefe sai ka zo ka sake tara wata miliyan miliyan har so dubu sai a ce ita ma kawo ta gefe sun zama biyu sai an yi haka sau ɗari tara gwamnoni goma sha tara a arewacin Najeriya. A kan me suka kashe wannan kuɗin? A kan tsaro? A'a. A kan ilimi? A'a. Hanyoyi? A'a. Asibitoci? A'a. Abinci? Harkar noma? A'a wai a kan tafiye-tafiye tsakanin cikin gida da wajen gida. A lokacin da talaka talaka yana wuni ya kwana bai ci ba yana iya kwashe kwana arba'in bai koshi ba ko da ya samu ya cin bai koshi ba don wallahi wallahi a Najeriya nan akwai wanda in ka fiddo shi ka tambaye shi yau sharafanka da ka ci abinci har ka koshi ka rage alaman koshi saura ko in ji bahaushe yau sharafanka da ka ci abinci har ka rage ba don rashin lafiya ba don ka koshi ka wadata ka bari Ya'yanka ma sun ci sun koshi sun wadata sun bari wallahi Allah kaɗai san lokacin wallahi a Najeriya na akwai su a irin wannan lokacin zaka ji ana ce majalisa tana zama saboda ta sewa shugaban ƙasa jirgi ana neman izinin majalisa za a sewa shugaban ƙasa da mataimaki jirgi jirgi jirage ma ba jirgi ba a irin wannan yanayin zaka ji ana magana za a gyara ofis kaza gidan mai girma wane kaza za a gina sabon gidan gwamnati a jiha kaza duka a irin wannan yanayin da talaka yake ciki shi yasa na ce uzurin da zama mutanen nan wala Allah ba su gane ana yunwa ba ne ba su gane titunan da muke hawa sun zame mana kaburbura ba duk wanda ya ɗora mota shi a titi kawai sai Allah ya dawo da shi dan komai yana iya faruwa na hadari saboda rashin kyan hanya a Najeriya to muna kira gare su san cewa kunci idan ya yi kunci wanda duk kake zaton kafi karfin shi in kai ta matse shi yana haƙuri kai ta matse shi yana haƙuri wallahi ranan da ya juyo ya ce maka kai na gaji to za ka tausaya wa kai naka karfin Daka mu kiran da muke yi su sassautawa talaka kuma fa mu talakawan Najeriya ba mu da dogon guri wallahi in suka yalwata mana abin da za mu ci kaga wannan abincin zai daƙile musu kowane irin protest din da suke jiwa tsoro da kashi 60 cikin 100 60 cikin 100 saboda yanzu damuwar ɗan Najeriya abinci to su dawo su kalli halin da ƙasa take ciki akan wannan in suna gudun wani protest su diba ya za su ce mana ba kuɗi bayan irin manyan gidajen da suke ginawa ba su daina ginawa ba manyan motoci na alhurma da suke hawa ba su daina hawa ba kullun ƙara sabbi ake nau'ikan sitar da suke sawa ba su daina ba yawon da suke da 'ya'yansu a duniya ba su daina ba ya za mu gane cewa ba kuɗi a'a ba mu da kuɗi mu dan an sace namu shi kawai za mu fahimta kira na biyu zan wajjaha shi zuwa ga 'yan ƙasa da matasa da suke shirin zanga-zanga ni dai a iya fahimta ta zan faɗi abin da na imani shara zuciyata ban ga illa ko ɗaya a cikin talaka ya fito ya bi hanyar da ta dace wajen isarwa da shugabanni cewa ina cikin matsala ni ban ga hujja ban ga dalilin hanawa ba domin hanyoyin duk da za a bi a gaya wa shugabanni ana cikin matsala an bi ba su wokin ba ba ɗaya da ce amfani an faɗa a jaridu an faɗa a gidajen rediyoyi an faɗa a social media an faɗa a duk inda ya kamata a faɗa me ya canza ba abin da ya canza to hanyoyi ne daban-daban na isar da sako wasa'il ne idan ana ganin a fito a cika titina shine sakon da gwamnati ta fi ganewa shine yaren da ta fi ganewa alabarkacin la'aji a yi amma kiran da za mu yi shine ne za a fito don a ƙalubalanci maɓannata to kai kuma karka zama maɓannaci karka kashe kowa a zanga-zanga karka taɓa dukiyar kowa a zanga-zanga karka cutar da kowa kiraye-kirayen da suke cewa za a rufe hanyoyin airport da sauran hanyoyi suna ce hanyar zuwa asibiti kawai da makabarta za a bari a buɗe amma duk wata hanya da za ta sadar da kai zuwa ga wani muhimmi abu za a rufe su dai sake diba akan wannan idan shi ne saƙon da zai iya isa gwamnati gana akwai matsala kuma bai cutar da wani ba alabarkatullah amma akwai wani abu da nake so a kula da shi da kyau na farko zanga-zanga a dokar ƙasa halal ne matuƙar babu ɓarna a cikinta ko zanga-zangar lumana halal ne a dokan ƙasa abu na biyu dole sai sun zama ala basirati sai sun yi taka tsantsan domin kasar mu an iya makirci kowane iri akwai yiwuwar za su iya fitowa cikin tsari tare da lumana tare da kiyaye haƙoƙa amma waɗanda ba sa son zanga-zangar su za su je su yi hayar 'yan ta'adda 'yan daba sai su shigo da su ci 'yan zanga-zangar sai su ce musu ku je ku fasa wuri kaza ku fasa wuri kaza da sun fara wannan sai a ce a ce yan zanga zanga sun koma banna a ƙasa da sace sace dan haka an haramta dan haka dole su yi taka tsantsan su ga ta ya za a iya kauce ma wannan ɓata garin da waɗanda ba sa son zanga-zangar za su iya shigowa da su su ɓata tsarin da aka yi kyakkyawa wajen fito na fito ɗin nan don a yi amfani da wannan damar a dawo a ce an haramta a daidai lokacin da jama'a sun fito ba gida za su koma cikin minti talatin ko awa ɗaya ba a sa jami'an tsaro su buɗe musu wuta su karkashe su abu na uku da zan yi kira ya kai ɗan sanda kotu ko soja talaka na najeriya marar aiki da yake ɗanɗanar tsadar man fetur da tsadar masara da shinkafa da dukkan nau'in tsadar rayuwa da ya kasa kai ɗan shi makaranta saboda wahala da matanmu suke mutuwa saboda rashin asibitoci ya fi ka kwanciyar hankali kai ɗan sanda kurtu da soja kurtu. Don haka lalacewar Najeriya ba mu kaɗai ta shafa ba har kai. Abin da yasa nake wajjaha wannan kiran kar a yi amfani da kai a ce ka kashe talakawa sun fito zanga-zanga saboda 'yancin da in an yi nasarar kwatin shi kai ma za ka amfana. Ta yaushe za a ɗauke ka ana baka dubu sittin dubu tamanin a tura ka daji in ka je aka kashe ka an kashe banza matanka da 'ya'yanka sai dai su nemi wanda zai taimake su da abin da za su ci a dubu tamanin ɗin ne kai sabin abin da zai rike su bayan kai ka mutu a filin daga yaushe ta ishe ka yaushe ta ishe ka muna kashe wannan kuɗin akan wutar kuɗin wuta na gidajenmu da kuɗin gas da girki kaɗai. Albashinmu misali mai dubu sittin dubu tamanin albashin shi yana iya ƙarewa tsakanin bil ko kuma kati na mitar gidan shi da gas kaɗai duk sauran buƙatun rayuwa bai san taya zai iya kwabarin ɗinsu ba. Kai ne za a ba bindiga ka je ka halye mutane saboda sun fito neman 'yancin da kai ma zai amfane ka? Da haka ka yi taka tsantsan kasancewa. yadda talakan da ba shi da aiki ke shan baka kai an ƙara wuyar kafanci ta hanyar yin lafarin da aka rataya maka da aka kasancewa wannan abin ya shafe ka kai ma kar ka zaƙe cikin cutar da ƴan uwanka talakawa da abin da suke ji kana jin fiye da nasu dan alal aƙalli idan an ga waɗanda za su kashe mutane ba talaka za a ce je tarbiyyar su ba kai za a tura da albashin dubu tamanin. Yaushe ka ma fi mu shiga cikin damuwa, kar ka yarda ya amfani da kai a cutar da ƙasa a kuma sake komawa wahalar da kai ma za ka ƙara shiga cikin wahala abu na ƙarshe na sa akwai malamai da za a haye su ko an haye su ina magana an ilimin ne za a haye su ko an haye su su zo su hau mimbarori su yi mana ba. cewa musulunci ya haramta zanga-zanga musulunci ya haramta a yi wa shugabanni bore kar ku ji su kwangilaci ce amma kai ma malam ka sani ko nawa aka baka ta hawo mumbari ka kare ƙarya za su kare kuma ba a maka providing saukin rayuwa ba kai ma wannan dan kuɗin da aka baka na wannan kamfin din shi kadai ne da ka gama shi za su kyale ka ka dawo tare da mu da ba a ba ba muna sayan shinkafa dubu biyar dubu shida a kwano ɗaya muna sayan kai muna ma nema da kuɗinmu a ɗari shida ɗin ko ɗari bakwai fetur babu a gidajen mai sai dai mu tsaya black market a ce mana dubu da ɗari biyu in muna so mu zuba shi daga nan kafin mabushi ya ƙare da kai za mu sha wannan wahalar ne a gaya ma da kai za a zo a kashe mu a gidajen mu laƙaddarar la yan bindiga sun samu hanyar sheke a yasu da haka ka ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ga baki ɗayan mu mu isar da kyakkyawan saƙonmu ta hanyar da zai isa zuwa ga kunnuwan waɗanda ba sa jin yaren da muka isar da saƙon da farko amma dai ina nanatawa ba kisa ba sata ba ɓarna ala barakatilla Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah duk wanda yake da hannu cikin ciyar da Najeriya gaba Allah ka taimake shi Allah duk wanda yake da hannu cikin dammara Najeriya Allah ka dammara shi Allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa ka ba mu aminci